التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم akwai telefoniwa inna alhamdulillahi na hamadu ya nasta inu wa wa nukminu bihi wa ashadu an la ilaha wa liyu an na sayidana wa nabiyana muhammadan abdullahi wa rasulu sallallahu ta'ala alaihi wa ala وصحابة السادات الكرام أن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أهلا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله bayan gaisar musulunci kuma sha Allah ta baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci na sahabbai a hilin mariya a cikin wannan ɗirƙirmin gari na birnin kabi headquarter jihar kebin najeriya domin mu bi ta alkur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na bakwai ko takwas takwas ko takwas ga wata ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu hudu arba'in 1446 inda ya daidai da takwas ga watan uku miladiya dubu biyu da da 2023 insha Allah bisa da taimakon Allah da horewarsa za mu karatun mu ne a kan najiya. Zai mu yi karatu a suratul Tauba. inda aka kawo bayanin mutuwa abu talib annabi ya karanta mai kalimar shahada ya nemi shi ta saboda ya kafa hujja da ita gobe a gaban Allah ya shaide shi kan kirkin da ya yi mai kalimar ta cince shi daga shiga wuta Allah bai ci sai ba ya ce shi dai kam yana nan bisa ga addinin abdulmutallibi kuma sai Allah ya karbi rayuwar shi kan wannan addini wannan addini kuma a wannan lokacin kafirci ne to ne annabi ya ce wallahi zan ci gaba da roƙon maka Allah matukar ba hana ni ba sauran muminai da suka ji haka sai suka ci gaba da roƙon mu ɗan uwansu gafara waɗansu ka mutu a cikin shirka shi ne Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa ya kamata da annabi da wannan suka yi imani har da shi su roƙa ma mushrikai kafara abinda sun san inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi in sa Allah baya ya ai shirka da shi walau kanu kuli qurba ko da kuwa abu ci zumuncin su inda ya bayyana gare su waɗannan yan wuta ne wanda ya bayyana dan wuta ne wanda ya mutu kan kafirci sai a ƙashi annabi ibrahim ce shi ka a kai da abin da ya ɗauke shi annabi ibrahim ya roƙon ba baba ne gafara ya ce wa gafir da abi inna hu kana min ad-dhalli wala ni yau mai asun wannan addu'a kuma Allah ya ce mai wata bi millata ibrahim ne tabi addini annabi ibrahim ita wannan wallahi shi ya ɗauke shi an umurce shi ya kwaikwayi ibrahim kuma ya ga ibrahim ya yi wannan roƙon shi ya ɗauke shi yi wannan roƙo shi ne Allah ya ki saukar da aya kai ai to ma kana istighfaru ibrahim da jin na amma idan wa ra'iya yayi mai alƙawarin zai ci gaba da roƙon Allah ya gare shi to kan wannan alƙawarin nan da uba ne yayi mai barazana ya ce abin nan ka nisanta daga gare fa ajurni maliya ƙaurace mini in ba ka ƙaurace mini ba za ka haɗu da muggan maganganu da jiwa da saura abin da ya kamata ya ce an ba komai ba zan roƙi Allah gare ka shiryar da kai za a ta maka wannan kuskure da kake a kan shi da shi ne alƙawarin nan na ya cika an karuwan jirayi cikin suratul abin nan suratul ake ce mata hmm. وغفر لي أبي إنه كان من الضالين شعراء سورة الشعراء فشين الله يجي أي القولي أما ولما تبين له لو كسين يبين أغريش أنه أدول لله بكي الله تبرع منه أي أبرم تدقيمي الدعاء saboda shi Ibrahim inda Ibrahim Allah Allahumma yawan komawa ne ga Allah mai kaskantar da kai ga Allah halima mai dauri ya ɗauka kowane irin hukunci Allah ya azaba kaga nan daga wannan sai Allah madaukakin sarki ya kwace annabi da mu'minai da rokan ma mushrikai da afara na yi bayani jiya cewa zai mu yi takadan dan roƙan ma mushriki afara faɗa da Allah ne dan wanka bai sallah ta tabbatar da bai sallah ya mutu ka ɗauko shi ka kawo masallaci ai mai sallah ka cuci muminai saboda su ba su sani shi ko Allah da ya san ka sani shi ko ka kulla faɗa da shi da gaza nace duk da ba kai daina a ɗanwa ba akwai su jata ban ba cikin gidan lallaba ka gudu wallahi ka makaro ko da aka gama sallah ko da ana kana isowa an gama sallah dauke shi a tare da shi ka kai ma jahannama kayan duk wanda ka so shi Allah bai so shi da wannan ni'ima duwa da ka kauna shi da wannan rahama wanda adda shi ya yi ka so ne bai so shi da wannan rahama kai hakuri saka kulla gaba da Allah shi ka ya mutu yana cikin hushin Allah kai ko akan mutuwarsa kai ko ka jawo maka kaucin Allah ai ta kaza bisa ga haka abin ka wa'azi ga yan da tsoratar da su in ɗan ka yi shegin kokkohen nan da manzo Allah ya tsine ma masu aski shi ya kai a bar shiya in ya taho gida ce mai kakka sake a gida ga dace in ya ji bai harka irin taku harka ku ba irin tasu ce da koma ta shaye zama ne da bar gidan nan kawai in ku yana son zama gidan nan ka faɗa mai wallahi ba ko da irin haske da ba faɗa mai haka yi haƙuri ba su yaya ba ne shi ne allah maɗaukin sarki mummunin suka shiga suka razana sosai suka yi tajin tsoro to yanzu sun zai addu'a daga yan uwan su mata waɗanda suka mutu kan shirka yanzu ni an watanni su allah ya gyara in ba aikinsu ya lalace ba sai allah ya ce a'a وما كان الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون نعم إن الله بكل شيء عليم ماذا أخذ تنفر كيسي وما كان الله ليضل قوما Allah bai kasance yana fatar da wasu mutane ba ba da yi hadamun bayan ya yi shiryayyu mana ba da an wafakahun da imani bayan ya fatar da su da imani kuma ya fatar da su ya bar su suna aikin bata Allah ya ce a a ta yi bayyana lafin ma ya tafi sai ya bayyana musu abin da ya kamata su kare kansu daga gare shi in yayi musu bayani sun ka kiya to wannan lokacin sun ɓace da dalili da gangani aka ce nazalatul ayat fi qaumin minal muslimina aya ta sauka ne akan wasu jama'a daga cikin musulmai istaghfaru lil mushrikina wa khafu ala anfusihim min zalika suka ji maran su tsoro wannan tsoro haka aka so mumini kullum dan sabo duwa da shi karami ya kace ya ragana kakkare na sabo manzo Allah ya ce iyyakum ta zunubi fa innaha tajtabi ala al-abdi hatta tudkhilahu nar hatta ra da cewa dan wanga dai zabon Allah bai da karami yace wallahi za su taru akan bawa kanana kananan nan ka gani har yawa su kai bawa wuta don haka ya tara da cewa wanga dai in ka ce wanga dai kenan annawa ka da Allah baka baka ji nauyin shi da kenan imanin ka yana da yana da nakasu to shine Allah madaukakin sarki ce ta sauka ne fa nazalat al-ayatu ta'liqan lahum fa aya ta sauka don ta ɗebe musu damuwa aw ma kana Allah liyaqdi ala qawmin Allah bai kasance yana hukunci akan wasu bayan Allah da bata ba ba da ibadahum bayan ya shiryar da su hatta yubayyana lahum ma yattaquna hatta yubayyana lahum ma yajtanibunahu sai yi musu bayani abin da ya kamata su nisanta fa in ba da na yi. in suka saba bayan an hane su to nan kan isa haƙul ukubata nan sun cincinci ukuba ya ta yi kama da ayyacin da Allah ke cewa ko suratul isra'i ne wa ma kunna mu'azzibina wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ya ce wa ma kunna mu'azzibina ba mu kowa azaba hatta nab'atha rasula sai mu aiko Mutanen jahiliya ba a yi musu azaba sai an jarraba su gobe zuciya in sun mutu cikin jahiliya A kwanan duka rayuwa har su mutu ba ta da masu wa'azi ko wa'azi da kai kasar su ba su san abin da abin bai ba yanzu ma ana in kana bibiyar harakar tv za a ga an yado maka wasu mutane tufafin su da ci maka kana gane suna ci wata kasa wanda ba ta kusa da shirya ko kaɗan ba ta kusa da shirya ko kadan ka gane da cin abincinsu da mu'amala su da fatuwa shi yana gwada maka shirya ba ta kusa gare su ko kaɗan ba ta kai gare su wayewar duniya ba ta kai gare su ba irin waɗannan Allah ba zai azabtar da su gobe ba hatta yi bayi na zama ma sai ya yi musu abin bayani abin da ya kamata su nisanta ya ba su umarni da kurma da wanda ya rayu yana mahaukaci har ya mutu yana mahaukaci duka irin waɗanda Allah zai gama su ranar tashi alkiyama to a ceto to kun yi a matsayin ku ai a kora yan wuta a kora sai a ce to kuwa ce Allah muka ai baka faɗa mana ko abin da kika so da abin da ba ka ba mu sani wallahi ba mu sani ba Allah ba mu san abin da kika so ba ni mahaukaci ni na rayu mahaukaci hannun mutu ina mahaukaci Allah ban san abin da kika so ba kurma ya ce Allah ban sani abin da aka faɗi kana yi ni azaba ban san abin da kai umarni da shi ba sa abin da ka hana ba ya Allah ba sai a ce to shi mai yanzu an umarce ku sheka ga wuta can ku haɗa. ba ku sa abin da Allah ka so ba ku sheka ga wuta can maza a yi shiri duk wanda Allah ya kaddar dan aljanna na ko da ya taho duniya zai yi imani sai su yi ridididi zuwa zuwa su wuta na suwa Allah da wani ya ce a'a wanda, ni ko wallahi haifa ni sa kai na wuta to ya nuna ko ya taho duniya an ba shi murni bai da'a ta ce ku dawo ku dawo yau ba ranar ba ba ku dawo ya gwada in kun zo duniya Allah ya ba ku murji kuna mai da duk da kun ka ga wuta tana tana ta cicika zara atu min makanin ba'idin sami'una ta gayu zama safira kuka ji suna ta cicika da shisheka kuka hare su da gudu ya nuna duniya ya ka umurce ku da sallah da azumi da kamun kai kuna yi ku dawo ai aljanna da su ya bayyana da'a ku kai ko kun zo duniya su ko waɗannan da Allah ya kaddara ko sun to duniya ba su a ba su imani sai su ba bau wallahi ni shi dan ba kowa wuta to shi kenan sai a ce ya bayyana gare ku Allah ya jarraba ku wanda ba ku yi mai da'a nan lahira ba to ko duniya kuka zo ba ku a don haka a wuce da su shine Allah madaukakin sarki ya faɗa muna inna Allah lalle shi Allah bi kulli shay'in ga kowane irin abu daga cikin abubuwa alimun masani alimun bi jami'il ashiya ya san dukkan abubuwa wa minha annahu ya'lamu ma yastahiqul hidayah Allah ya san wanda ya cinci shari'a sai ya shirya da shi wa man yastahiqul idlal kuma Allah ya san wanda ya cinci a batar da shi don haka sai ya batar da shi bisa ga cincinta saboda a halitta ba wuta mutanen ta tun a gani ya halitta ba aljanna mutane to shi Allah ya san su don haka sai ya shirya da wanda tun can kaddara ta warko. radda alƙalami ya yi rubutu kafin a hadisi shekara duniya da shekara dubu hamsin rubutun nan da aka yi Allah ya san duk abin da aka rubuta ga kowa in an zo duniya abin nan da aka rubuta maka can da Allah ya ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar tabaraka allazi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin allazi khalaqa as-samawati wal arda wa lam yattakhidh walada له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله يسمعه وخلق كل شيء يحدث كل شيء عبد كاين دنيا ده شيء كان wa qaddarahu tadbiran ya qaddara shi qaddara komai an ka gama kayan a hadisi duniya to waɗannan da aka halitta kan shirye nuna su ka gama shirye in Allah ya yi shirye kai talakan baki ka gode ba ma da ta kai ka gama shirye wa ma shay'un alazzu min as-salahi in ji mai zuwa ba wani abin da ya kai shirya ba wallahi babu shi don yanzu Allah ya yi kirista wa ka diban baka musulmi in Allah ya yi ka kahiri wa abda ikon jiriyar da kahirci nan daga bari ka ba ka ganewa ko an yi bayani ba ka gane don haka duk mutumin da Allah ya mai shirya ya gode ma Allah Allah ya mai baiwar da tabbuwa ya ada su same ta samudawa amerikawa jamanawa mafi yawan ko ba haka ba wallahi Allah ya so ka da wannan kyautar iya kasu da daɗi nan duniya in suka fada lahira shi kenan bala'i ne bai karewa har ba. ashe kai da aka sanya ma wannan ni'ima ka gode ma Allah kai ta roƙo Allah ya dawamar da kai cikin ni'imar da haka mutu Allah ka dawamar da mu cikin musulunci har zuwa mutuwa Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala sai ya cira mu da yace inna Allah lahu mulku samawati lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit na'am وما لكم من الله من ولي ولا نصير وبنجي ما لو كنت سألك إن الله للي الله له ملك السماوات شيء أدى ملك السمين قدابك والأرض لك أي له سلطان السماوات والأرض وملكهما وكل من فيهما عبيده ومماليكه duk waɗanda a cikin sammai guda bakwai da kasai halittarsa ne bayinsa ne kuma shi ke mallakar tasarrufi tsakanin su ya ɗauka ko wanda ya so ya ajiye wanda ya so girma wanda ya so ya kankanta wanda ya so ya baya wanda ya so ya hana mu wanda ya so Allah ya ce shi adda wannan yuhyi wa yumi ai ma'ana bi yadihi wahdahu hayatuhu wa mamatu da hannunsa kadai rayuwarsu da mutuwarsu take ya rayar da ilmi ya kashe da jahilci ya rayar da imani ya kashe da kafirci ya rayar da shiriya ya kashe da bata in ya so ya raya wani ya zama shiryayye sai ya kashe wani ya kashe shi da bata matacce ne aljahilu na fa mauta kaula mautihim ko ba haka mallan yake fa mauta matacce ne kaula mautihim matacce ne kan kasa yake ta don haka yan uwa nan Allah yana rayarwa da hannun shi kadai mutuwa ga rayuwa sai ya raya mutum da imani ya kashe wani da kafirci sai ya raya wani da ilmi ya kashe wani da jahilci kuma shi abda wagga mutuwa fi siya irin wagga mutuwa sai da ake yi a mutu kai sai rayuwa ta ita kuma shi kadai abda iko haka don haka duk da shi adda wannan Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce wa malakum min dunillahi wa a gare ku wanda aka koma bayan Allah bin waliyin wanda zai ji al'amarin ku wani na a gare ku talji'una ilayhi aw ta'tamiduna alayhi wanda kuke koma zuwa gare shi ku yi malaba gare shi lokacin da Allah ya nuhe ku da mutuwa ko tsiya ko wahala ko hasara wa a gare ku wanda kuka mai su a malaba ku ku laɗe gare shi ko kariya kana laɗewa ga wani ba ya amfani faɗi ɗaya na kai akwai kalimomin da mutane suke faɗi amma faɗi da yana da baki ba su da zafi ya karamar kalki malli man aluzu bihi siwak inda hudusul hadith ya mafi mafi karincin talikai wa aggare ni wanda nake lallewa gare ka lokacin da manyan musibu suka sauka gare ni ban da wani kamar ka kuskure ne la man ja wa la man ja min Allah illa ilayhi ba a cewa manzon Allah ka ce ce, ba a cewa don manzon Allah ba in ba ce don manzon Allah ba a ce manzon Allah ka ce ce ni ba fa min ba bi gairuhu aula minan nas mahama kana al-insan wani wanda ba shi bai cincinta ka a dogara gare shi ko ka a mai sai malaba ko madogara don haka mi ka jiba shi kuskure ne mi ka jiba shi yana cikin yana tsakiyar albin shehu ya yi sun tutu albin shehu ko ka shiga baya ko na rigar taro ne wallahi babu rigunan shehu yanzu na abin da ya kanuhin yana cikin kariyar shehu usman to shehu usman ba a kira ba a kira abdullahi gani ba a kiran shehu ahmad tijjani duka mutane ne manya Allah ya ɗaukaka kasu a zamanin da suka rayu wani da shirya wani da bata cikin su akwai waɗanda da bata na suka girma ba a dogaro gare don an ga sun girma sun kambama sun kambama suna da mabiya haka nan ba a dogaro ga wanda aka shirya su aka girmama shi wani lokaci yana shiryar da mutane shi ma ba za a yi iltijai gare shi ba ga Allah kawai amma dogara don Allah ya ce wa malakum min dunillahi wa an gare wanda koma bayan Allah min waliyin na wani majibanci wala nasirin ko wani mai taimako ba ku da kowa to duk da ba ku da kowa wannan ya kamata dogaro ku da komi na ku ya koma ga Allah ne aka ce lamma an subhanahu anil istighfari lil mushrikina wa in kanu uli qurba da Allah ya hana mu'minai roƙon Allah gafara ga mushrikai ko da su mun suna wa tadammana li zalika wujuba tabarru'i anhum ya kuma lamunce cewa lalle wajibi ne a barranta daga gare su bayyana lahum ne sai ya bayyana musu ba ya ce su saki can waɗancan a sake su ba hmm. bayyana lahum anna Allah subhanahu maliku kulli shi ne mamallakin duk wani samamme wa mutawalli amrihi kuma shine majibanci al'amarinsa wal galibu alayhi shine marin jayi akan sa wala ya lahum rilayatu wala nasarun illa minhu ta'ala kenan yayi musu bayani ba su taba yiwa gare su bai bai halatta su jibanci wani su kaddara jibantakar ta ta taimako ko kariya ya kirayo su ga wannan nisa an kai musu wannan ya tawajjahu ilaihi bi kulliyatihim don mutane su maida dogaronsu da ƙaunarsu ga dukkaninsu zuwa ga Allah mutabarriina amma siwahu suna masu barranta ga duk wani wanda wa a wani Allah gaira ƙasibi na illa iya ba su nufin kowa wajen su na duniya ko lahira face Allah don haka wannan shi ne bayanin da ya biyu baya an hana su an hada musu amma abinda suka yi lokacin da ba su samu ilimi ba ba a hukunta su da shi Allah baya baya bayan da ya kama su da zunubin da bai riga ya hade su ba baya hukunta su da bari wata shari'a wadda bai riga ya umarce su ba shi na hada musu an bar wannan magana amma da yanzu al'amari su gaba ɗaya su mai ne ga Allah shi ka kashewa shi ka raya don haka ba su da majibanci ba su da mai taimako sai Allah ya kira ka daga barin wannan magana ya shiryar da mu ga cewa dole mu mai da al'amarin mu gaba ɗaya tawakkalin mu da kaunan mu da son mu an yi ribba lillahi wa an yarda lahu wa an yarda lahu komi za ka yi ka yi shi don Allah dogaronka da ka don Allah ya ce madan Abbas ya gulam ya kai yaro inni wa allimuka kalimatu ihfazillah ya fakka ihfazillah tajiduhu tujahak yana dan yaro ne matashi amma aka maka hada ta aka ce mai ina so in ga maka wasu kalimomi masu muhimmanci ashe shirya ba kai yaro ya girma ba tun yana yaron su aka aza shi gole da shirya gulabu ya ce ya gulabu ya kai wannan yaro zan gaya maka wasu maganganu ka ga yaro maganin da Allah bai jawo hankalinsa ne da ta hankalinsa ya dawo gare su ya ce mai ihi fadilla ka tsare Allah ka kiyaye barin sana ma Allah ya hafafta mina shuru wal afati kana sun zama gidan da lafiya na duniya bari sako Allah zai taimake ka musibu su yi maka karanci sannan kama ibada ihi fadilla fi taqdir shara'i illahi alaihi. min al-awamiri wan nawahi ka ɗabbaka hukunce hukunce da Allah ya umarni da su ka ji rubutu jahar ka samu Allah gaban ka da kyakkyawar kula gobe lahira da kyakkyawan sakamako an gama da wannan Allah ya ba mu ikon mai da al'amarin mu ga Allah ciki da barin mu kasuwan mu da ma'aikatan mu da gidajen mu wurin ibada mu da wurin mabidan mu ta duniya الله يجي أدبا لقد تاب الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة نعم الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم نعم إنه بهم رؤوف رحيم وبنجزي ما لو كنت سركي سبحانه وتعالى يقول لقد والله وأن اللام لام القسم at kuma harfu harfu tawkidi ce wa kad takunu harfu taqdili kamar ka ce kad yajudu baki kan zo domin karfafa magana shi aka yi sabo da shi kuma kan zo wani lokaci domin ta gwada abu yana da karancin faruwa don haka nan amma ta zo domin karfafa ubangiji madaukakin sarki ce laqad taballahu ala nabi Allah ya yahi ya bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai mina na yasa aka yahi ma ni annabi yi da ka bukatar da ka bukatar yahiya kuma gashi ma'asumi ai ma'asumi sai an kare shi ga ya taba buri yawa Dumatu bin Ubayriki kariya an ka to an ka ce mai ya zuwa Allah lahi mutumin mu ya yi tata amma kamata mu ta za ta na mai shi ta gaba yahudu shege sannan barka addini an ka lallabi annabi shi doma musulmi ne ya yi ɗan hali ya ɗauko riga cikin jikar gari gidan wasu musulmai kai gari a shaidan tono a fili kai ko da an ka tahi da sahi ba ga sulke ba sai an ka biya hanya gari yana samar masa har gidan bai hude ashe kai ɗin umatu bin ubayri da ka ɗauki riga zuwa kai kace mai bai hude da Allah a yin gari ga yace to ba mai ya amsa ya aji ya sai an ka bi gari har gidan bai hude yana marmasa sallusa ah aka ce ranka dai to Allah nan muka taho muna neman kayan mulki ka bace ci kamar me aka ce wallahi surke mu ce yana nan cikin gida ka san ga dabi Allah ya kan jarrabi kahire da faɗar gaskiya wajen rayuwar duniya ya alamuna zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum gafilun yana wa mutane gaskiya bai wa mahalicci shi gaskiya ba yace rigan ku yana nan gida ya dauko shi gashi ya an kai ki sabbe ne ta wallahi wani wani ku ya kawo min shi da dare ce in boye ne musulmi kuwa ne musulmi suna yawan irin wannan dan hali ko ba su yi suna yi Allah shi ya yi muna Allah shi da ba daidai na ba sai aka je aka kirawo wa aka je aka kirawo mutum aka ce wani ku shi ya dauki riga a je ya kai gidan bai ce aka ce a'a ina a tsaya a ce a tabbatar da satan nan ga yahudiya aka yi gaya aka bi aka yi manzo Allah kan mu bari mutumin da namu ya kunya irin wadda kuka yi din nan a zuwa ba alƙali kuɗi ya ce Allah duk wanda aka yi ruwa ba wani ɗan gidan wani na wallahi bai kamata a yi wannan tono a filin da wani ba za a tona ta gobe kiyama an yi ruwa ruwa amma za ku tono kiyama wallahi don Allah ya yi maganganu wannan cikin sulhun nisa'i in kun ba shi kariya to gobe kiyama wa wa zai ba shi kariya Allah ya maganganun da ka gwada ko ka kare mutu wallahi baka gama matsala sai ba sai an tona asirin wannan hukunci an sake dojin din kirtin nan gobe kiyama to shine manzo Allah ya yana fara tunanin wannan sai Allah ya ce a'a inna anzalna alaykal kitaba litahkuma inna anzalna ilay عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن, للخائنين قصيما أنا عيما الله يا يقولي يا عيكة والنفوف يا يقولي سبو توسي da taimaka ma ɗan uwa ko ba haka ba Allah ya Allah ya ce in inna anzalna alayka kitaba bil haqqi mun saukar maka da ta da da gaskiya ni ta hukuma bainan nas bima na Allah domin kai hukunci tsakanin mutane ga abin da Allah ya bayyana maka kar kai hukunci da son zuciya ko kada ba bari a kai aukar da wannan abin aya ta sauke ce ku tayi Allah ya hana ni in taimaka mu bayri in kana dan karamin sabo sai ya ja ka ya kai ka babbai har tara wallahi Rumatu da ya ji an ce ba a ruwa ruwa ta gudu ya yi makka ya sata gidan wani ya huda katanga a shi katanga da ma ruwan bata ya yi ridda ya gudu ya yi makka ya ce can an kahirar shi ke su abu jihali suwa suwa ta ya gudu ya yi can saboda a kare shi daga mai hukunci yana can sai aika jarrabe da ahali ya yi sata wani gida yana gina katanga sai ya wuta gari ta waɗi gare an ka isko shi matacce ɗan ƙaramin sata ta ja shi ya mutu yana ne karamin lahi ya kai shiga babba ko bai kai shi ba ku rinka hattara da karamin zunubi shi na ka taruwa bisa ga zuciya ya sa kai ɗaita ka yi duhu kai dai bar ganin daidai daidai kai dai shi kenan mutu ya lalace ya mutu yana lalace Allah ya tsare mu to wannan abin da Allah annabi da aka ce laqad Allahu ala nabi ni yayi min iznihi lil munafiqina fi tafalluti ai munafiqai sun to Allah ya ce umurci kowa a ya tabuka saboda wannan yakin na musamman ne sai munafukai suka to suka neme shi da Allah wallahi ba mu da kaza ba mu da kaza kuma ya san suna da amma suka ga mai da Allah saukin kai garai sai ce ku tahiya ku ku wannan sai sa Allah ya ce mai afallahu anka amma afallahu anka lima dinta lahum hatta yatabayyaka حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الله يتبع الذي عفى الله عنك أن ياهي مكة كافي أخوة دمي برجي كاي كاي برجي akwai annabi yana da karama ga Allah ko bai ga kafin a faɗa mai lahiri sai an faɗa mai an yaye ma abu kaza da kai sai an faɗa mai ya ya sanna a faɗa mai kuskure Allah ya ce afallahu an yaye ma lima abin me yasa kai musu ka bar su sai ya bayyana mai gaskiya bayyana makareci ya bayyana amma duk da haka ne aliga Allah ke ya ce maka to shine Allah ya faɗa mana kuma sannan hikimar faɗin Allah ya hima annabi anan a can da suka tafi yakin buka sun yi mugamara sun ɗauki wahala sun yi fita sun daure da Allah yanzu aka ce an yahe ma wasu mutum uku da suka ki zuwa da gangan ba faɗi yahe wasu wadda Allah waɗanda falolarsu ba ta bayyana a kansu ba sai Allah shi ci bari a faɗa yahiya ga annabi takwan kafin a faɗi yahiya ga waɗancan masu laifi shi wannan yahiya ce ta karramawa da girmamawa da yabo ina fatar an gane hmm. to shine Allah ya ce an yahi mai abinda aka yi na sakaci aka wa munafukai abin nan wata ba alal na su ma muhajirai da suka kai jihadi an yahi musu wal ansaru da ansar mataimaka da Madina lima hasula minhum min ba'd hafawati fi gazwati tabuka dan abubuwan da suka faru gare su na yan tashin yan kalimomi kai jama'a anya ko muna cin nasara anya wanda ya ce wani kakka shiga kokanto muna cin nasara inda annabi na inda Allah na umurce ni to irin yan waɗannan maganganun kuskure ne kun san an ce hasanatul abarari sayyatul muqarrabin maganar da kake baka yi laifi ba in wani malami yayi ta kuskure ce gare shi sai Allah ya ce to su ma yan waɗannan hafawa da suka faru yan maganganun. to gaskiya an yahe musu haisu sabada a bahadun da inda sashen suka yi jinkirin hitowa ko akwai abu haisa ma ya yi jinkirin to amma ya kai zaman ne ne ya yi amarya aka kawo mai shi hida da hilo karkashi wata da ziniya a'a ya aka kawo mai iziki na dabino ninan ne aka kawo ruwan sanyi ya ce ya sha kwanta ya dubi sama ya ce anya ko har gaga ta yi ko annabi na rana ina nan kwanci kurkurin amarya anya ya ce wallahi ba ta yi ba ya ce wance mi komin takobi ne ni za ka ce, wallahi wance ta yi yabe billahi lazi ba ta kaduwa in annabi na rana ina cikin inuwa ina shan ruwan sai wallahi sallahi sai dai in mutu shi ya haƙuri na kai shi na ya tafi can a walwal miya tana gwadi na yi ya yi kusanci musu sai manzo Allah ce kun aba haisama jama'a bu haisama saboda yana yi mashi fatan alkhairi amma bai gane ba da ya gane can kawalolin ya tana gwadin shi ba bayyana wani na sai ce kun a ba haisama. al'ansari kuma sai ya zama shi na ya isa ya cimar manzo Allah ya fi manzo Allah ka ji abin da ya faru gani ne ga wallahi na yi kuskure ya manzo Allah kana rana ina gida kayar da matanka in tsare sau amarya wallahi na ga bawa Allah da'a ba ban kyauta ba ban baka hakkin da kamata ba shi na yake ma dalla da wannan tunanin da kai wanda ya saba mana farko da su ne aka ce Allah madaukakin sarki haisu tabana abahadun ta inda sakin suka yi jinkirin ta wata saƙala yayi nauyi an jihadi kai ta jihadi Allah madaukakin sarki ce wal garadu التوبة على من تكلفوا من المؤمنين في buka تبوك ثم تابوا عن أبوه Allah yana cewa ya tabbatar da tuba ne ga waɗanda suka jirkirta hita yakin tabuka daga baya suka tuban ma Allah suka mai da al'amarin zuwa ga Allah wa alima Allah sirka ne. Allah ya san tuba su ta gaskiya ce fa kabila halin ya karba mushrika an gane shine aka ce wa saddaraha bi tawbatihi ala rasulihi wa kibari sahabihi jabaran liqulubihi Allah ya ce sai ya fitar da tuba ta hanyar bayyana ya yahiya ga manzon Allah da manyan sahabbansa domin min saboda ƙara ma'anun ƙarfafa zukatansu a kan cewa Allah ya gwada suna gaba hayyansu, ko an gafarta wani gafara su tana gaba ga tawali saboda hitarsu aikin su na alkhairi yana gaba ga wani shi na kaci watan yihan kuma domin kuwa da gwada girma al'amarinsu wa ba'athan lil na ala tawbati kuma domin a ja hankalin mu'minai da su rinka tuba tuba muhimmin abu ne wa annahu ma min mu'minin cewa yadda al'amari yake ba wani mu'mini illa huwa muhtajun ila tawbati wal istighfari ba wani mu'mini ko wata mu'mina face kowane su bukatacce ne zuwa ga tuban ma Allah da roƙon gafara ga abin da ya gabata hatta nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirun حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر حتى النبي أنا أنا بكات توبة ده مهاجري والأنصار ده مهاجري ده أنصاري wannan kuwa saboda cincinta bawa ko ya ga bai da lahiyar a lokacin yan tubatu bai da nan wani rauni don haka manzon Allah ya ce kowa ya ta istighfari da tuba ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu ilayhi fil yawmi akthara min yace ku tuba zuwa ga Allah ku roke shi gawara ku dawo daga barin lahi ku yi istighfari da abin da ya gaba saboda ni ma ina roƙon Allah gafara cikin ni ne da so sabai da ga yan wannan ya gwada muna salalal muhajirai da za a ambaci an yayi ya gaba da aka fara faɗi tuba ya gwada darajar annabi da Allah na lokacin sai da waɗanda suka bi shi ya gwada falalar mutumin da yake mai da'a fiye da wanda yake mai yin da'a yau gobe kuskure amma mai kuskuren ma in mai tuba ne a gurin Allah yana da tashi daraja ta tuba ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce kace su wane ne waɗanda suka bi manzon Allah Allah ya ce allazina tabu fi sa'atil usrat waɗanda suka yi biyayya ga manzon Allah muhajirai din nan da aka yaye ma su ne waɗanda suka bi shi lokacin tsanani ai ittaba'u fi gazwati tabuk suka yi biyayya gare shi da yaƙin da huka wa ƙasar usulati fi shiddatil harbi lokacin tsanani saboda akwai tsananin zawon rana wa killatin zabi sannan akwai tsananin karancin abin guzuri wa diki shadidi sannan kuma da tsananin rana da zango mai tsawo aka ce da karancin abubuwan hawa rawar tabarani wa an umar radiyallahu anhu tabrani ya ruwaito daga Umar bin Khattab Allah shi yarda da shi kala yace kharajana ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila tabuka mun hita ta da manzo Allah zuwa tabuka fi qaidin shadidin cikin tsananin rana mai tsanani fa nazalna manzilan sai muka sauko wani masauki muka yadda zango ashabana fihi akai wannan zango inda muka ajiye ran muka ji kishirwa ta hikima a kyarga hatta zananna an da rika bana ka kadiu sai da muka yi da tawu yi wa mu suna kakkacewa saboda tsananin kishewa makogaron mu zai yanke saboda ya bushe babu abin da aka sanya shi duk wani danne namu ba wasu miyo a cikinsa saboda ya bushe saboda tsananin kishewa hatta innar rajula kai sai da mun ka kai matsayi abu mujahidai la yanharu albahira, zai yanke raƙuminsa da yake saman sa ya yanke shi fa ya asura faratahu fa ku, ko fa ya ku. zai kai ya taƙi tumbinsa kun san an ce raƙumi yana daga cikin dabbobin masu ajiyar ruwa suna da wani wata wani salka ga ta abinci ga ta ruwa sai ya iya sha ruwa akwai wani gehen da ka ajiye mai ruwa ya sati ɗaya bai gangara ma ruwa ba bai damuwa da kishi ruwa to sai mutum ya yanke raƙuminsa shi na yake bisa garai saboda ɗaya ya samu ɗan wannan ruwan da a gehe guda da tumbin raƙumi ya ɗan tatsa shi ya sha saboda ya ji sai yiwa ta yi yiwa kishirwa ta yi kishirwa ko ba su yi ba a abin hawan nan naka a faƙala abubakar ya rasulullahi abubakar ya ce ma manzon Allah inna Allah ka da awwala ka fi du'a khaira ya ce ya manzon Allah Allah ya saba maka ya saba maka da maka alkhairi in ka roƙe shi fada ulana roƙa muna Allah ya manzo Allah tsananin ga yayi tsanani Allah ya saba maka alkhairi in ka roƙe roƙa muna Allah ya manzo Allah kala tuhibbu zalika ya ababakar yace abakar kana son yin addu'a ne yace wallahi haka nika so ya zo Allah kala na'am farfa yadai ya daga hannayen nan nasu masu daraja falam yarji ihma bai aje su ba hatta sabakatis sama'u kai da ruwa ta zu kai da sama ta zuba ruwa wannan shi ake ce ma mu'jiza manzo Allah an rike shi to ni ya kaso a roka a roƙon musu ruwa tsanani ya kai ko'ina. ina kaji umar ya ce wallahi mun kai ɗayan mu kamar wuyan sai kaci wani sai ya yanke raƙumi ne da yake sama abin tsanani ya yi tsanani abubakar da ya kalli wannan dama an ce huwa arhamu ummati bi ummati shi yafi kowa jin kan al'umma annabi muhammad sai yadda halin da suke siya manzo Allah Allah ya saba maka da biya maka bukatar in ka roƙa roƙi Allah ya haka haka so ya haka ka so ya ya manzo Allah ya roƙa kuma nan take aka saukar da ruwa suka sha suka jika suka cika salkokin su gaba ɗai wanzu ya cika dai ya ci kala sai ya ci a wannan faraja ana nan zuru sai muka hita muna dan duba gefe fuska falad da jirha ja wa la askara sai muka hita muka duba muka da ruwan nan bai bai wuce area rundunar mayaka ba nan ɗaya na an kai ruwa su ɗaya na an kawo saboda a hitar da su matsala kamar yadda ya faru yakin badar ko bai faru yakin badar ya faru yakin badar da haka nan in ka karanta cikin shahi na biyu kana ganin ayar da Allah madaukin sarki ce ya sauke ruwa domin ya tsarkake su domin ya yi musu kaza domin ya taushe kasa ta bar darjewa da su suna faduwa ya faɗi wannan kunan ma wannan ruwan iyaka ƙeriyar mujahide ɗaya an kai wannan ruwan da yakin badar to haka Allah kawa muminai haka Allah kawa muminai Allah ya yi alƙawari muminai in suka shiga tsanani Allah na yi su ina fatar an da yana cikin alƙur'ani alƙawalla da Allah ya muminai alƙawari ko ku kuka yi imani matsala ta taho kuka koma ma Allah Allah madaukakin sarki zai yi kuma ita Allah kai mana bai duniya da lahira to sai Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace a gaba na'am mata din bari bala aisha min ba'di ma kabe eh, min ba'di bayan ma kabe yazigu ma'ana qulubi fariqin minhum Allah yace an yi wannan ne bayan zukatan wasu muminai sun yi kusan su karkata zuwa ga sun samu suka samu shakku daga gaskiya limana lahu min al-mashaqqati saboda abin da ya samu na tsananin wuya wa shiddati da tsananin wahalar rayuwa Allah ya summa taba alai ai ma'ana summa wafaqahu al-istibati ala al-haqqi sannan Allah ya tauye musu muwafaqa tabbata ta gaskiya wa taba alaihim lima nadimu saboda lamma nadimu sai Allah ya tuba a kansu lokacin da suka tuban ma Allah ga waɗannan abubuwa inda hu bihim ra'ufur rahim Allah game da mu'minai ra'ufun bai rangwame ne rahimun bai jinkai ai latifun rahimun bil mu'minina Allah mai rangwame ne ko mai jinkai da mu'minai sai kauda kai ga wasu abubuwa ke na kurakurai ya kuma yi musu rahamarsa tabbatar da su a addinin su har zuwa mutuwa sai Allah ya ce a gaba wa Allah وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت نعم. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه نعم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم Allah madaukakin sarki baya faɗi tubar manzon Allah da muhajirai da ansar sai ya ce kuma wa ala salasatin lazina kullifu da kuma bisa ga Allah ya yi tuba wa taba kazalika ala salasatin lazina takallafu anil gazri wa kullifu Allah ya yi yahiya bisa ga uku nan da suka jingirtu daga hisatan buka aka jinkirtar da su aka sa su hurumi su ne ka abu bin maliki hilal bin umayya muraratu bin rabi to uku ba su zo yakin tabuka ba kuma ba su zo suka kai hangarin su gudun manzo Allah ba kasu je su yi karya Allah ya yi musu azaba sai aka ji labari ba su zo ba ni hana ku suka ce wallahi ba wani musu kawai suka ce kawai in mun faɗi ba mu da dukiya mu yi karya in mun faɗi ba mu da lahiya mu yi karya duk abin da mun faɗa muka ya manzo Allah in ba mu faɗa maka wallahi ragganci ne na ya ɗauke wa babu ita ba ba son kakkaci nasara ba ba yi maka fatan shari ba wallahi sai dai ragganci ya manzo Allah ni mun hada kira nan amma dai kadara ta ci mu babu ita ba to sai aka ce to ku sai al'amarin ku kam kuwa kun yi kun yi gaskiya a bari sai Allah ya hidda hukuncin ku da kai ne to shine aka yi aka sanya su hurumi kwana hamsin ba a magana da su ne Allah ya ce to su ma an yahi musu Allah ya ce hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat aka sanya su hurumi sai da ƙasa ta yi musu kunci tare da yalwar da aggare wa daqat alaihim anfusuhum rayukan suka yi musu kunci ai daqat nufusuhum bima ataraha min al-gammi wal hamd zukatan suka yi cikin kunci saboda abin da ya bijiro ma waɗannan rayukan nasu na bakin ciki da damuwa bihaisu la yasuha unsun wala turu ta inda babu wani abu na gariya ko na farin ciki da ke shiga waɗannan rayuka wa zalika bi sababi anna rasul alaihi salamu da ali muqadati saboda manzo Allah ya ce kowa yayi gaba da su kowa kai ya sake musu magana fa kana ahadukum yufshi salama li aqrabi aqrabaihi sai su zai sallama ga mafi kusancin yan uwansu fala ya ruddu alaihi bai bai dan bai sai mutum ya ce assalamu alaikum ya dora ya yi dubi assalamu alaikum ne ya kyalewa sai ya kyale wanka ko ubanka ko uban ba ya amsa ne ce bai ba irin yanzu na ba da an yan yi yawa wannan yau shugaba ya ce ya saka mi wala gidanka dare ba masu zuwa gidanka suna cewa ne kyale sai gini Allah yau in yau na da an samu irin wannan gadewa amma waɗancan tsarkakakku ne fatattu ne ba su san kowa gaban su in ba Allah ba ba su ganin girwa kowa sai Allah Muhammad shi yasa suka kai ga nasarar da suka kai cikin shekara 23 sai yankin gabas ta tsakiya duka gaba ɗaya zama su ke mallaka shi har da sauran yankunan irin su Iraki da sauran irin su Iran da sauran makamantan kasashe saboda gaskiya suka wa Allah shi kuma sai Allah sai ya musu gaskiya kun gane ko shi na kace sai su je su sallama sai mutu ya ta zura ma ido bai mai zamba wa hajaratum nisa'u har da matan su suka kaurace musu matar kabu ta yi gida aka ce to ai shi ka murara tsohona murara tu bin rabi mata sai ta zo ta ce ya manzo Allah ka ce mu yi gidajen mu duk tijo nan tun ran da matsalar ta faru wallahi kuka ɗaya ya kai ba dai ko kallon mace bane har ai tsammanin ya nemi wani kokari to wallahi kuka ɗaya ya kai tun ran na hayyau. kana kyama in je in ɗarin ka don ha mace abinci kai ya mutu ya ce ba ni kyama zai ke dawa mai abinci amma kai ya kusance ta koma tana hidima gare shi amma biyu ne can har da matan su barin gidajen su kai to ne aka ce wa hajaratun nisa'u wa ahluhum wa amhaluhum hatta ta balla alayhi kowa ya walakantar da su sai da aka saukar da tuban Allah gare su wa suka suka suka tabbata wanda zannu ba ta tuba ce wa suka tabbatar da cewa Allah malji amin Allah suka gano wallahi babu magudanar da za a cere ba Allah illa ilai sai zuwa gare shi suka tabbata haka ai wa aikanu annahu la mu'tasima lahum min Allah wa min azabi babu inda suka samu su samu kariya daga azabar Allah ko kuma kamun sa illa bir ruju'i wal inabati ilayhi subhanahu wa ta'ala sai wajen komawa ga Allah madaukakin sarki da suka tabbatar da haka suka yi tsayin su nan suna dudduha ga Allah sun mataba alaihi sai Allah ya karbi tubar su liya tubu don su dawama akan tuba aka ce raja'a alaihim bil qabuli war rahmati Allah ya karbi tubar su yastaqimu ala tawbati wa yadumu alaiha don su dawama akan halaye na gari inna allaha huwa tawwabur rahim lalle allah shine mai yawan karbar tuba arrahimu mai jinkai al mubaligu fi qabuli tawbati wa in kasurat jinayat wa azumat allah shine mai yawan karbar tuba ga waɗanda laifuka ko da sun girmama almutafaddilu alal alal ibadi bin rahmatin shamilati kuma shine yake baiwa ga bayinsa da rahama ta gama gari ya yahe musu gaba ɗaya zunubansu don haka yan uwa wajibi ne mutuban mu Allah kowane lokaci kuma in muka yi lahi mu gwada mu Allah mu yi regretin mu gwada damuwan mu damuwan mu da Allah ita an matsala yi mu ba damuwan mu da mutane ba wannan shi hakkin kowane mumini in aka wa Allah tuba kuma ya iya shi ke don haka tuba wajibi shirin da annabi ma ya tuban ma Allah a tuba an yafe mai muhajirai haka sauran mumine suka har da shi haka don haka bale mu da a wannan zamanin mai yawan matsaloli mu yawaita istighfari da tuba Allah yana jin kayama mumine ta hanyar ya yi zunuban su suka tuban bai Allah muna tuba zuwa gare ka ya yi mana mu ka ɗauke mana matsaloli da ka jarrabe mu da su don halayen mu ka kawo mu da sauki da amana da aminci cikin gidajen mu kuma nan ne ka gani lokacin mu hali nai za mu dasa aya na abinda makaranta da dai Allah shi amfani mu da shi ya sanya mai albarka abinda muka yi kuskure kuma Allah shi ya yi mu da ya san muna da karancin ilimi muna da karancin yare da sauran abubuwan da suka tattara gare mu na nakasa ubangiji Allah ka gafarta mu da kurakuran mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa